To a shirinmu na nishadi yau bakwancin wa muka samu. To Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Shamsu Habibu Sani Madakin Gini. Wanda aka fi sani a masana'antarmu ta shirye-shiryen fina-finai wanda aka fi sani da ji. Eh, ji. Eh, Wato taken ji din ya samo asali ne ga Adam A Zango. Shi ya samun ji din. masana'antar kaniwood kai jarumi ne cameraman ne ko kai mene ni ni jarumi ne ni jarumi ne ni ah, ah, kamar kimanin shekaru nawa da shiga wannan masana'anta mai ji hankalin ka gaske masana'antar kaniwood kin yi magana shekaru akalla shekarun da su kai kamar shekara biyar ina cikin wannan masana'antar eh. ta shirya fina-finai abin da ya ji hankali na kuma na ga ya dace in fara yin fim shine ina son in taimaka wa mutane do da halin da ake ciki na rayuwa na wasu abubuwa da mutane suke marasa kyau wanda bai kamata a ce dan musulmi yana aikata irin su ba so ban da gudunmawar da zan iya bayarwa wacce nake ganin kamar in shigo fannin fina-finan zama jarumi a ciki saboda za a iya kiranka ne a ce maka ga fim za ka yi a baka script ka je ka karanta ka ga me abin da za ka yi a cikin scripting kuma cikin taimakon Allah an bani scripting sai ki ga duk bangaren da ake bani bangaren da zan faɗakar da al'umma ne ta yadda wataƙila in wani ya gani an ce daman ke amfani da mai abin da mai wa'azi zai gaya maka eh, eh, ba wai abin da yake aikatawa ba to ni sai nake sa wannan a raina nake nuna matasa wasu kuskure wanda yake yi in ana kansu to ba za a ga daidai ba musamman gurbacewar rayuwa yanzu ta sace-sace da tare-tare da kwace-kwacen abubuwan mutane diya yawa yanzu kuma da hakan ya ja mana ne rashin ilimi ma ya ja mana wannan da yanzu mm. fina-finan da kake wani irin irin waɗannan sakonni suke isarwa eh suna isar da sakonni kamar na fannin harkar daba ina fitowa haka kamar rocket fi fitowa a daba na fi fitowa a daba kuma ina dan taba dai soyayya da yaga eh, amma daba ta fi yawa Be eh, amma dai daba ta me yasa ake saka ka a daba ka iya yanda in daban suke yi ne ka eh, iya kaura kaura eh saboda an taba zuwa wani fim za a yi shirin fim din lokacin ina bin su kafin ma a fara sani so abin da ya faru shine an zo an sa wani ya kasa ba da role din da ake bukata Tuni ni kuma dan kulkul ne dan dala ne eh, so din na tashi cikin su saboda Allah ya ji kan dan baturan kulkul shugaban dawar Najeriya gaba ɗaya ma kusan makoci ne a kusa da amma da tukuna mai sauraro zai so san shin ka an taba daban ne aka zo aka tuba ko ko ba a taba ba eh to gaskiya da yake dai gidanmu dai a Kano dai in an faɗi gidan madakin gini gida ne mai tarbiyya alhamdulillah yawwa saboda in na ce ma zan sa kai na cikin wannan harkar zan samu matsala da su to kuma duk mutum da yake son ya yi albarka a rayuwa zai so ya nemi albarkar iya iyayensa ban dai taba daba ba amma ba wani abu a cikin daba da ban iya shi ba a wani fim ka wanne ne bakan damiyar sa abin afinan da kai bakan damiya ta akwai wani director ana ce mishi Hafiz Bello hmm. kwararren director ne ya taɓe min wani film series ne eh. ya yi min shi amma akan soyayya ne eh. ana nan ana haska shi a African Magic Eh, livna eh, sunan fim ne sannan kuma akwai fim na biyu wanda shi zan iya ce miki ma na fi sansa mm, wata wata sabuwa shi bai fito ba ni da ni da mai shinko ne eh. shi wannan bai fito ba har yanzu editing din shi ake saboda mun kai wata uku muna shooting din fim din wani irin kalubale kake fuskanta a masana'anta ta kalubalen da nake fuskanta a masana'antar fim shine gaskiya a cikin mu akwai matsala amma matsalar irin zaki gani kisa in an ce ga mace akwai shedan mm. dole a wajen eh. so abin da muke fuskanta shine yawancin wanda suke shigo a cikin harkar fim din su suke lalata mana fim din mace ce ta ɗauko kafa ba yar Kano ba ta zo maimakon ki kwantar da hankali ki ci arziki a garin Kano sai ki bi lalatattu akan kwalta wanda za su ɗauke ki su tafi ana wannan fim ce an ganta a hotel kaza an ganta a hotel kaza to wannan abin yana mun a suna bata mana suna to ku ai masana'antar ta nake kafin a shigo akwai ka'idoji akwai ka'idoji da ake bi dole wanda sai iyayenka sun yadda ba bi ne da suke zuwa su bata gari. to ai kin san a cikin kowace al'umma akwai bata gari akwai waɗanda sun isa a masana'antar da za su ga kuskure su gyara amma saboda sun ga mace ta yi tana da diri mai kyau sun ganta gata-gata to ko ba su bincike ba kawai to shugabannin kenan ba sa tsawatarwa ba sa tsawatarwa in akwai shugaba da yake tsawatarwa ya fito gidan rediyo yi magana ni shamsu habibu ma dakin gini a bani lokaci da shi mu zauna to yanzu ya kake ganin za a kawo gyara yanda za a kawo gyara muna nan muna addu'a kuma akwai kwamati kwamati da muke zama da su na yanda za mu gyara al'amuran a daina ganin mu 'yan iska ne mu ko a daina ganin mu kamar ba mu da tarbiyya ko a daina a dinga ganin mu wasu mutane daban so da gaskiya wasu daga ciki sun bata mana suna kamar akwai kisa-kisai da ake yi zaki ji ma ana yin su a social media da wata yarinya duk kin ga irin wannan abin duk ba shi da amfani misali har abada ba za ki ji an ce an samu matsala wani bangare da ake wani neman abinci ba sai kanewood saboda zuwa ne ka zo na zo ka zo na zo ka zo na zo kuma manyan an je garin su tantance ba wannan bane a gaban su daga sun ga wanda suke musu kawai shikenan sai su bi ra'ayin su kawai in kin bi ra'ayin su shikenan sai su fito da ke duniya ta sanki to wannan muke kokari mu yaki a kansa me burin ka ina kake son ka san ka an dan kankanin lokaci gaskiya burina shine ina son in ina tafiya ko a ƙasa ko a hanya mm. a ce kai acting din wannan yana birge ni da Allah Ibrahim Solfi da kai ka kenan ina son wannan saboda babban buri ake saboda karamin buri ne shi ma ba ai babban buri ne zai zamantu saboda mene ne akwai wanda yana da kuɗi ya fi biliyan biyar zai fito ba wanda zai gan shi anya ce masa kai da Allah ran dan dawoto da kai misali yau akan abin da nake faɗakarwa al'umma suna jin daɗi ai in an ce za a yi solfi da kai ai kana ba da abin da dan kallo ike so wataƙila wanda zai solfi da kai yana yin wani abu mara kyau sai ga kai daga ganin wannan abin naka sai ya daina in ya ganka zai zaka zama cikin tarihin shi zai solfi da kai zai iya faɗa iyayensa in wallahi kin ga sanadiyar bibiyar wannan dan fim din kin ga na bar kaza na bar kaza to kin gani na ci riba anan to muna godiya na'am baraka bashir dandalin voa